نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتمنا حسن المسلم أيو إن شاء الله زام درسي نقوم شاديا كما زام تاشي عندما نكتوى الدعاء عند إدخال الميت القبر وسؤال الدعاء da ake yi ko zikirin da ake yi a lokacin da ake shigar da mamaci cikin kabarinsa wato waɗanda suka ɗauke shi za su sa shi a cikin kabarinsa mun sani sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne a shigo da mamaci ta kafafuwansa wato ta kafafuwan kabari wato kan sai fara shiga sannan kafafuwansa sai su biyo sai su biyo baya son samu kuma ya zama iyalensa su za su ɗauke shi su sa shi a cikin kabari in ko ba a samu ba kuma waye yayi sannan addu'an da ake yi a lokacin da za a shigar da mamaci kabarinsa shine bismillahi wa ala millati rasulillah bismillahi wa ala rasulillah shi za a karanta a lokacin da ake ajiye shi a cikin kabarinsa saboda hadisin abdullahi bin umar wanda abu dawud ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce أن النبي ابن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى سنة رسول الله yace manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya kasance idan zai aje mamaci a cikin kabarinsa to sai ce bismillah wa ala millati rasulillah imam Ahmad ya ruwaito irin wannan hadisin amma da lafazin bismillah wa ala millati rasulillah wato manzala su fa'in zai tsora kabari ko gawa a kabari sai ce bismillahi wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam dukkanin hadisai guda biyu ingantattu ne kowanne aka faɗa babu laifi ko ka ce bismillahi wa ala sunnati rasulillah ko kuma bismillahi wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam fassaran zikirin shine bismillahi da sunan Allah nake ajiye wannan gawan a kabarinta wa ala sunnati rasulillahi kuma a bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam nake aje gawar a wata ɗaya ruwayan bismillahi da sunan Allah nake aje gawar wa ala millati rasulillah a bisa addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ina yin bismillah lokacin aje gawan kuma zan aje ta kamar yanda addinin manzon Allah ta ya koyar kamar yanda sunnar ta koyar kan ya fara shiga kafin kafafuwa sannan kuma ya kwanta ta ɓangarensa ta dama hannunsa na dama kuma yana mai fuskantar alƙilla wannan ita ce sunnar manzala ta sulama ta ajiye gawa a lokacin da za a ajiye ta a cikin kabari addu'a ta gaba addu'a ba da dafnil mayyit addu'a bayan an bunne mamaci idan an riga an bunne mutum kuma ya za a yi mutum zai ce allahumma ghafir lahu allahumma sabbithu Allahumma ghafir lahu Allahumma thabbitu wannan kuma rawaito hadisi daga Usman bin Affan radiyallahu anhu Allah da da shi ce kana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam idza faraga min dafn al-mayyit waqafa alaihi wa qala istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbita fa innahu al-ana yus'al wannan hadisin shi ma Abu Dawud ya rawaito shi ingantaccen hadisi Abdullahi Usman bin Affan yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya gama bunne mamaci bayan an sa shi a kabarinsa an bunne shi So sai ya tsaya akan kabarin sai ya ce istaghfiru li akhikum ku nema wa dan uwanku gafara wasalul lahu tasbita ku roƙa masa tabbatarwa wajen ba da amsa wato ya samu ba daman ba wa mala'ikun da za su tambaye shi a kabarinsa amsa fa inna hul'ana yus'al domin yanzu za a tambaye shi don hadisi ya inganta manzo Allah ta ce za a masa tambayi guda uku idza qubira ahdukum ja'ahu malakani aswadani azraqani yuqalu li adim al munkar wa lil akhar nakir fayuq'idanihi wa yas'alanihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ta ce idan ɗayan ku ya rasu mala'iku guda biyu za su zo masa shuɗaɗe baƙaƙe za su zaunar da shi a cikin ƙabarin nasa sai su tambaye shi dangane da wane ne ubangijinsa menene addininsa sannan wane ne annabinsa to wannan tamboyi guda uku za a yi wa mutum a kabarinsa babu na hudunsu kuma iya waɗannan ɗin su ne suka inganta a hadisin manzon Allah sassan su lokacin da aka tambaye shi zai iya yiwa ya ba da amsa zai iya yiwa bai zai bayar ba idan ya ba da amsa kabarinsa zai zama dausayi na aljanna za masa shimfiɗa na aljanna ƙanshin aljanna dinga shigo masa a yi walwata masa kabarinsa idan bai ba da amsa ba kuma zai zama rami ne na wutar jahannama zamar shimfiɗa ta wutar jihannama da rigan wutar jihannama tururin wutar jihannama ya dinga shigo masa kuma a kunta ta kabarin sannan mala'iku su dinga dukansa da guduma to shi yasa manzala sama ya ce idan aka zo aka binne mutum a kabari to kafin a bar wurin a roƙi Allah subhanahu ta'ala. ya tabbatar da shi wajen ba wa mala'ikun amsa ya zama zai iya bayarwa idan ya bayar shi kenan ya ci jarrabawa in bai bayar ba kuma bai ci jarrabawan ba abinda zai sa ka iya ba da amsan kuma shine idan kana aiki da waɗannan amsoshi ɗin ka yi da Allah shine abin bautanka kuma kana bautan Allah addini musulunci shine addinin ka kana bin sa sau da kafa manzo Allah ta sama shine annabinka kana bin sunnarsa to wannan kan kamar yadda Allah ta ce yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya kamar yadda anan duniya ka tabbata da wan akan wannan to haka nan a lahira ma za ka tashi da wannan din to saboda haka sai a roki Allah ta'ala ya bashi daman ba da waɗannan amsa to shine Mallam sai kawo sigan addu'an da za yin Allahumma ghafir ya Allah ka gafarta masa Allahumma sabbithu ya Allah ka tabbatar masa da amsa a lokacin da mala'iku suke tambayansa sai zama zai iya ba da amsa idan an yi haka an tabbaka wannan hadisin kenan domin ya ce a nema masa gafara kuma a nema masa tabbatarwa wajen ba da amsa lokacin da ake wato ainihin tambayansa wannan addu'an kuma ko a yi ta a ɗaiɗaiku ko a addu'a ɗin ko kuma a yi ta a jam'i idan ma wani ɗaya ya yi sauran suna cewa amin amin kamar kowa ya yi ma ya yi da kansa ne in kuma aka ce kowa ya yi to wanda ya iyaka zai yi wani kuma zai karanta falaki da nasu ya juya ko ayatul ko kaga kira'a yi ba addu'a yi ba wanda ya yi addu'a kaga zai addu'a irin wacce ake bukata in kuma suka gabatar da mutum ɗaya wanda ya iya yayi sauran suka yi ta cewa amin amin to dukkaninsu sun yi addu'an kenan gaba ɗaya sannan du'a'u ziyaratul qubur addu'an ziyaran kabari ita kuma ga nan assalamu alaikum ahla dari ahla diyari min almu'minina wal muslimina wa inna insha Allah bikum lahiqun ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين أسأل الله لنا ولكم العافية wannan shine addu'a idan ka zo makabarta lokacin da zaka shiga makabarta sai ka karanta wannan addu'a wani addu'an hadisai ne guda biyu malam ya haɗa mana hadisi na farko shine hadisin buraida wanda wato ainihin imam muslim ne ya ruwaito shi da nasa'i wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma buraida yake ce mana manzon Allah sassama ya kasance yu'allimuhum idza kharaju ila al-maqabiri faqala qailuhum manzon Allah yana koya musu in sun fita zuwa ga ainihin makabarta za su je ziyara to mai faɗansu sai dinga cewa assalamu alaikum ahlal diyari min almu'minin wal wa inna insha Allahu bikum lahiquna nas'alu lana aqalu Allah lana wa lakum al'afiya wato banda yarhamu Allah almustaqdimin minna mustaakhirin ana kuma yazo ani hadisin ne daban to sai zo a wani wannan wannan ruwayan imam muslim ya ruwaito da ainihin wato nasai sai zo a wata ruwayan kuma wato ta Aisha daga hadisin Imam Muslim wanda shi akwai wannan ƙari ne wato akwai ƙarin yarhamullahu almustaqdimina minna wal wato lokacin da abin Aisha radiyallahu anha tana kwance da manzala ta salama sai mala'ika jibril ya zo ya ce masa ya zo ya ziyarci ainihin makabartan baqiya manzala sama bai wa Aisha magana ba sai sulale ya fita sai tana gani shi ya ɗauka bacci take shi ne ta dinga bin sa a baya ta dinga bin sa har ta je ta ga me yayi kuma da yazo zai jiyo ta jiyo ta riga shi dawo amma manzala ta sama ya gane yace me yake faruwa shine take ga masa gashi gashi sai ta sai malaika jibril ne kira ni yace in zo kuma a lokacin kin riga kin tuɓe tufafinki mala'ika bai zai shiga ba to shine ne wa sai tace to na ziyarci karuburan sai tace to me zan faɗa shine maza in zan ziyarci kabari me zan ce sai mazala ta kuma sai koya mata wannan addu'a ya koya mata irin wannan addu'a ne wanda a cikin ta akwai wa yarhamullahu almustaqdimina minna wal musta'khir saboda haka idan mutum ya zo ziyaran ainihin wato makabartan duk sigan da ya dauka tayi ko kuma ya hada su gaba da ko ka ce Allahumma abin assalamu alaikum ahlal diyari min almu'minina wal muslimina wa inna insha Allah bikum lahiqun a riwaya muslim wa inna insha Allahu lalahiqun nas'alullaha lana wa lakum al'afiya ko kuma ka hada hada wa yarhamullahu almustaqdimin minna wal sai ka yi ta kamar yadda take a wannan littafi wato wannan shine sunna na shiga makabarta kayi wa makabartan gaba sallama sannan kuma kayi mata addu'a fassarar shine assalamu alaikum ahlal diyari amincin Allah ya tabbata gare ko ahlal diyari ya ku ma'abota wannan gidan ahlal diyari manansa ya ahlal diyari yasa aka masa nasaba ya ku ma'abota wannan gida wato makabarta su ne matattun da suke ciki minal mu'minina daga cikin muminai wal muslimina da musulmi wato akwai muminai a ciki akwai kuma musulmi wato wannan kaman muminai waɗanda suke da imani na kololuwa musulmi kuma waɗanda wato musulmi ne amma kuma dai ba bayin Allah ne sosai irin mumine ba to dukkanin su dai abun a nema wa gafara ne duk wanda yake da imani ya cancanci a nema masa gafara so da haka amincin Allah ya tabbata a gare ku ya kuma abota wannan gidajen wato ya ko inda suke kuke kwance a cikin kaburburan nan min almu'minina daga mu'minai wal muslimina da musulmai wa inna insha Allah bikum lahiqun mu ma in Allah ya yarda muna nan muna tafi in Allah ya damu ma muna nan muna zuwa don wanda ya wanda ya rasu ya riga ka tafiya ne kawai amma kai ma dai hanyar kenan ba ka da wata hanya in ba a ita ba innal manuna hiya sabilu wa man yakum lam yantahi bi rijlihi fa ka anqadi mutuwa ita ce hanya wanda bai shiga da kafansa ba ma kamar ya shiga ne to da haka sun riga ka ne kawai amma kai ma kana nan kana tafi shi yasa manzo da ta sai ce wa inna insha Allah bikum lalahiqun mu ma in Allah ya yarda muna nan muna tafi don ba inda za ka je sai can in, dole ka bar duniya kuma yan ka bar duniya ba inda za ka je sai lahira sannan sai ka ce wa yarhamullahu almustaqdimina minna Allah ya ji kan suka gabace mu wal mustakhirina da wa'anda suka jinkirta wato wa'anda ba su je ba ma Allah ya ji kansu sai ce as'alullaha lana wa lakum al'afiya as'alullaha ina roƙon Allah lana a gare mu wa lakum da ko al'afiya ba mu lafiya wato kare mu daga azabarsa da mu da muke rayin da ku da kuka mutum Allah ya kare mu daga azabarsa suna ita ce addu'ar da ake yi idan za a shiga makabarta sannan in ka je kan kabarin wani dan uwanka da ka ziyarta kuma za ka iya ƙara wasu addu'o'i sai Allah ya ji kansa ya gafarta masa ya sa rahama a cikin kabarinsa addu'a ta gaba du'a urri addu'an iska idan iska ta taso me ya kamata mutum ya yi kamar hadiri ya taso da iska zai iya wa ta zo da alkhairi zai iya kuma ta zo da masifa a gyara wannan abin mu. akwai wani iskan ta zo mai alkhairi akwai kowane koda da alkhairi a ciki zama kuma akwai barnan da za ta yi to idan ta tashi sai kai wannan addu'a Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udhu bika min sharriha wannan saboda hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu Allah yarda da shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ar-rihu min rauhillah تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها صلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها من ذا الله تسلم آيته الريح من روح الله إسكا تنا دقتك نئمر أبنجي سبحانه وتعالى تنا دقتك رحمة الله tana zuwa da rahama kuma tana zuwa da azaba idan kuka ganta iska ta taso to ku roƙi Allah alkhairinta kuma ku nemi tsarin Allah daga sharrinta saboda haka kenan ba zaginta za ku yi ba a'a za ku roƙi Allah ya baku ku alkhairin iskan ya tsare ku kuma daga sharrin wato ainihin iska din fassalan addu'a wannan hadisi ingantacce ne Abu Dawud ya rawaito shi da Ibn Majah da isnadi ingantacce fassalan addu'an Allahumma inni as'aluka khairaha ya Allah ina roƙonka alkhairin wannan iska wa a'udhu bika min sharriha ina neman tsarinka daga sharrin wannan iska shine abin da zaka zama manzo Allah ya ce wasallallaha khairaha wasta'izu billahi min sharriha ku roƙi Allah alkhairin iska rahaman da take dauke da shi sannan ku nemi tsarin Allah kuma daga sharrin ta saboda ka saka ce Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udhu bika min sharriha ya Allah ina roƙonka alkhairin wannan iska ina neman tsarinka daga sharrinta addu'a ta biyu wanda ake yin iska ta tashi shine Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bihi wannan kuma kamar yadda ya tabbata hadisin Aisha radiyallahu anha tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan iska ta taso kaman ga hajiri iska ya taso Sosai ya dinga karanta wannan addu'an yana cewa Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bihi tace wa idza takhayyalat as-sama'u taghayyara launuhu idan kuma sama din ta canja sai tayi alaman kaman za a yi ruwa to sai launin manzo Allah sai canja wato sai hankalin sai tashi sai fiskansa ta canja sai ka ga aisha ta ce sai ka ga ya shiga ya fita ya yi ba ya yi gaba manzala bai zai samu nitsuwa ba in ya ga hajiri ya ɗauro alama za a yi ruwa sai ya yi waje ya yi ciki ya yi gaba ya yi baya haka zai dinga yi idan an yi ruwan to sai ya dawo cikin hayyacinsa wato ba ya samun kwanciyar hankali idan iska ta taso ga alaman hajiri ya ga alaman kamar za a yi ruwa ba ya samun kwanciyar hankali sai an yi wannan ruwa za ka ga hankalinsa a tashe ya shiga ya fita fiskarsa ta canja ya yi gaba ya yi baya ya yi gaba ya yi baya amma in ruwan ya sauka aka yi ruwa lafiya to surya anhu Suke nan daga nan kuma sai wannan abun sai ya yi masa aisha radiyallahu anha ce muna gane haka a fiskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce to sai na tambaye shi na ce ya rasulallah ni na ga idan iska ta zo ko kuma hadiri ya ɗauro kamar za a yi ruwa sai mu ga kana shiga kana fita ka yi gaba ka yi baya kuma hankalinka a tashi duk sai ka canja me yasa haka to shine manzala ta kuma yake cewa ai Aisha ina tsoron kada ta zama kamar yanda mutanen Adu suka faɗa su ne Adawa lokacin da za a halakar da su sun ƙi su yi imani da annabin su annabi Hudu ai ubangiji ta'ala ya aiko wato hadiri ne bayan an musu fari da hadiri da iska ta sai suka yi tamanin za a musu ruwan sama ne shi kenan sai aka yi musu ruwan bala'i sai zama iska ta dinga ɗaukansu tana buga su a ƙasa tana kakkarya su tana kashe su suka zama kaman karmami a girbe kawai to sai mazala ta ce ni idan na ga hadiri ina tsoron kar ya zama irin hadirin adawa kada ya zama kamar yadda ubangiji ta ala ce falamma ra'auhu aridan mustaqbila awdiyatihim قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب عليم Ita ina tsoron kada ya zama kamar yadda Allah ta'ala ya ce yayin da adawa suka ga hadiri ya tsauro tare da iska sai suka ce wannan hadiri ne za mu samu ruwan sama suna ta murna cewa wai za su samu ruwan sama saboda an daɗe ba a yi ruwa ba to shine ya fuskanci ainihin kwaruruwansu suna ga da a samu ruwan sama kuri ya cika da ruwa su dinga ɗiba suna amfani da shi to sai Allah ta'ala ya ce ba abin da suke tsammani bane iska ce wanda akwai azaba mai radadi a cikin ta kuma da wannan iskan ne ubangiji ta'ala ya halakar da adawa wa amma adun fa uliku bi rihin sarsarin atiya sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fatara alqawma fiha sar'a ka'annahum ajaz naqlin khawiya fa hal tara lahum min baqiya haka iskan ta dinga suna shiga ɗakinsu suna kullewa amma iskar kuma tana ainihin wato shiga ta balle ɗakin ta ɗauko mutum ta cicci shi daga cikin ɗakin ta fidda shi waje ta yi sama da shi ta sako shi ta kataka ta karya masa wuya ta girbe shi a wajen. haka iskan ta mutu gari da yawa ya kawai kowa yana kwance yadda ka san gona ce wato ainihin masara ta gama karanta ta bushe an zo an girbe kararen kawai kamar gona ce a girbe ta kawai haka suka ainihin suka zama to mazala ta sawa idan ya ga hajiri ya tsoro yana tsoron kar ya zama irin wannan hajiri ne to baya samun nutsuwa har sai ya ga an yi ruwa lafiya tukun zai dinga addu'a yi ta addu'a to ga ɗaya daga cikin ga irin addu'o'in da manzon Allah yake Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha وبنا وخير ما wa به وأعوذ بك من Wa وشر ma فيها وشر ما أرسلت به فصار أنت اللهم يا الله إني أسألك خيرها ya Allah ni ina roƙonka alkhairin wannan iska wa khaira ma fiha da alkhairin da ke cikinta wa khaira ma ursilat bihi da alkhairin da aka aiko iskan da shi sannan wa a'udhu min sharriha ya Allah ina neman tsarinka daga sharrin wannan iska wa sharri ma fiha da sharrin abin da ke cikinta wa sharri ma ursilat bihi da kuma sharrin abin da aka aiko iskan da shi so da ka roƙi Allah ta'ala alkhairin ta ka nemi tsari daga wato daga sharrinta haka ya kamata duk iskan da ta taso ta hajiri ko ta guguwa a yi irin wannan addu'an domin Allah ya kare mu daga sharrin ta ba mu alkhairinta Wani hadisin imam al-bukhari da muslim suka ruwaito shi muttafaqun alaihi ne addu'a ta gaba du'a'ur ra'd wato addu'an tsawa idan ka ji ana tsawa a sama to me ya kamata ka yi hajiri ya dauro ga tsawa فدوان ذاك شيني سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته سبحان الذي يسبح الرعد من حمد بحمده والملائكة من خيفته wannan kuma an karbo daga abdullahi bin zubair ya kasance idan ya ji tsawa sai ya bar karantar da hadisi ko ya bar duk maganar da yake yi sannan sai ya dinga karanta wannan yana cewa subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu sannan sai ya ce inna haza la wa'idun li ahli al-ardi shadidun sai ce lalle tabbas wannan wani narko ne ga ma'abota kasa ko ga mutane mai tsanani wato tsoritarwa ne ka ji tsawa falalalala wani tsoritarwa ne wani narko ne ya kamata idan mutane suka ji wannan su shiga taitayinsu su shiga taitayinsu su sai dinga yi karanta wannan fassararsa shine subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi sarki ya tabbatar ma ubangiji allazi yusabbihu ra'du wanda tsawa yake yin tasbihi bihamdihi tare da hadawa da godiyansa tsawon yana tasbihi yana subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi mun sani kowane abu yana yi wa Allah tasbihi wa min shay'in illa yusabbihu bihamdihi kowane abu yana tsarkake ubangiji subhanahu wa wataala sai dai walakin la tafqahuna tasbihahu kune ba ku iya gane ya tasbihin yake Walmala'ikatu mala'ikatu min khifati sarki ya tabbatar ma wanda mala'iku suke masa tasbihi min khifatihi saboda tsoronsa da suke yi wato tsawa na masa tasbihi mala'iku ma suna masa suna masa tasbihi to kai ma dan adam ya kamata a ce kana yi wa ubangiji subhanahu wataala tasbihi duk lokacin da ainihin ka ji tsawa lokacin da ake hadiri ko ruwan sama to kace subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifati wani hadisi ma mali ya rawaito shi daga muwaddansa isnadin sa ingantacce ne amma makofi ne addu'an abdullahi bin zubair shi yake yin ta ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta min adiyatil istisqa yana daga cikin addu'o'i na roƙon ruwa اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافئا غير ضار عاجلا غير آجل wani ita ce addu'an da ake yi idan ana neman ruwan sama wannan kuma saboda hadisin jabir bin abdullah a atatin Nabiya sallallahu alaihi wa sallama bawaki fa qala allahumma abunan wato wasu waɗanda suke kokawa dangane da ruwan sama sun zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bawaki abin jam'i ne na bakiya wato mata suna kuka suna cewa fari ya rasulullahi ana fari babu ruwan sama da suka zo suna koka manzon Allah sai yayi wannan addu'an Allahumma sina ghaisan mughisan mari'an mari'an nafi'an ghaira barin ajilan ghaira ajil sai na yin wannan addu'an fa atabaqat alaihi musama sai gashi sama ta lullube su kawai sai hajiri hadir ya lullube su shi kenan sai aka kama yin ruwa sai gashi ruwa yana ta zubowa wani hadisin abu da ya ruwa toshi da isnadi ingantacce fassaran addu'an shine Allahumma tina ya Allah ka shayar da mu ghaisan ruwa wato hadiri na sama mu gaisan mai taimaka mana an yi ruwan sama ana samun sanyi ana samun ruwan sha ana samun dabbobi su sha ruwa tsirrai suna tsirowa gonakai suna bukatar ruwa da sauransu to kaga ruwan yana taimakawa kwarai da gaske idan an rasa ruwa masifa ne sannan ruwan mari'an ya zama na farin ciki ne Shi ne ma'anan mari'an hani'an ya zama ruwa ne wanda za mu yi farin ciki da shi wato wanda babu masifa a cikin sa ko kaga ruwa idan ya zai barna ai za a ji bakin ciki ya zo ya tafi da gidajen mutane ko gonakin mutane ko rumfunan mutane ko kuma ya yaye wa mutane gidajensu to kaga wannan ruwan ba za a yi farin ciki da shi ba domin akwai bala'i a cikinsa to amma sai a roƙi ruwa wanda yake mari'an wato na farin ciki wanda za a ji daɗi an waye gari a ce ka jiya mun samu ruwa alhamdulillah an yi ruwa jiya to kaga ba matsala kenan sannan ya zama mari'an mari'an ma'anansa musiban wato wanda yake sa yabanya idan an yi ruwan sai kaga gonakai sun yi yabanya shine ma'anan mari'an ko ina tsiro ya yi kyau kai sun canja Sallah ka ka bamu irin wannan ruwan sannan nafi'an ya zama mai amfani ruwa ne wanda za a samu alkhairai da yawa a cikinsa ghaira barrin ba mai cutarwa ba ba wanda zai zo da iska mai masifa ko wanda zai yaye gidaje ko wani bala'i ba sannan ajilan ya zama magaggauci ruwan wanda nan kusa da mu same shi ghaira ajilin ba wanda zai jinkiri ba na kaga wani lokacin sai a yi ta roƙo ruwa a yi ta roƙa kuma ba a samu sai daga baya lokacin wani amfanin gonan ya ne wani kuma yana bushewa sai a roƙi Allah ta'ala ruwan ya zama ajilan mai gaggawa wanda za a yi shi da gaggawa to mazala ta sama haka yake irin wannan addu'a mai roƙon ruwa ko a masallaci ne ana sallan roƙon ruwa ko akan mimbari na juma'a ne ko kuma bayan an yi sallah a yi addu'a Allah ya bamu ruwa to duka irin wannan addu'an za a yi ko a taro saboda addu'an kawai na roƙon ruwa irin wannan addu'an ya kamata a dinga yi sannan addu'a ta gaba Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna har sau uku Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna abu mai ta wannan sau uku wannan kuma saboda hadishin Anas bin Malik rabbi radiyallahu anhu hadisi ne wanda yake wato ingantaccen hadisi hadisin bukhari da Musulmi, dogon hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ba ranar juma'a sai wani mutum ya shigo masallaci ya shiga ta ainihin wato abin nan ta kofa sai ya samu manzo Allah yana tsaye yana yin khutuba to da ya zo wajen sai ce ya rasulullahi halakatil amwalu wanqata'atis subulu fada'u Allah yungitana ya ya rasulallahi dabbobi sun halaka abinan dukiya ta halaka sannan hanya ta yanke ka roƙi Allah ta'ala ya yi mana ruwa in an ce dukiya ta halaka dabbobi sun halaka hanyoyi sun yanke gonakai suna ta bushewa wato babu ruwa ana ta asara sannan hanyoyi sun yanke ya rasulallahi ka roƙa mana Allah a mana ruwa shikenan manzo Allah ta sama sai ya daga hannunsa yana ta roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kawo ruwan shi shine maimaita wannan sau uku Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna ma'anan addu'an Allahumma aghithna ya Allah kai mana ruwa Allahumma aghithna ya Allah ka bamu ruwa Allahumma aghithna ya Allah ka bamu ruwa manzo Allah sallama yayi wannan addu'an sau uku Allah ya bada ruwan sama Anas bin Malik yace a lokacin babu wani alaman hadiri ko kalam ba alaman girgije kuma babu wani abu tsakaninmu da dutsen sala wani dutse ne a madina da aka ana nan ana nan banza Allah yana yin wannan addu'an sai aka ga yace sai wani gajimare fito kamar garkuwa kamar yana abin da ake kare kibiya da shi dinnan haka kamar wani abun kamar faifai haka shikenan yana girma yana girma har ya mamaye sama shikenan sai ga ruwa ruwa ya zubo kawai yace kowa ya koma gida kuma yana jige kuma yace sanda aka yi kwana shida ba a ga rana ba ana ruwa kwana shida ana ruwa da wannan addu'an da manzala ta sama to sai wata juma'a ta zagayo da ta zagayo sai wani mutum ya sake shigowa ya sake irin wannan ya ce ya rasulullah هلكت الأموال وانقطعت السبل فدعوا الله أن يغيثنا ya يا رسول الله أمنا دوكيوي سن هلكة kasar ruwan in yayi yawa kuma za ta ci gona kai za ta ci gidaje za ta halakar da dabbobi da sauransu to dukiyoyi sun halaka hanyoyi sun yanke tace ya ka roƙa mana Allah ta'ala ya ya binne ya dakatar da ruwan fad'u Allah lana an yumsik ka roƙi Allah ya riƙe ruwan ya dakatar da shi ruwan ya isa ka to kaga ruwa ni'ima ce amma in ya yawa fa ba sai zama bala'i ba don Allah ta'ala ya halakar da mutanen annabi Nuhu da ruwa ai ruwan tufana suka halaka gaba ɗayansu to saboda haka sai wannan ba Allah ya ce ya rasulullahi dukiyoyi suna ta halaka hanyoyi sun yanke ka roƙi Allah ya kame ruwan nan ya zama ruwan ya isa haka shikenan ko manzo Allah ta salama sai ya addu'a Allah ya kare wannan abin nan ya sauƙaƙe wannan ruwan yace Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma alal akami waz zirabi wa butunil awdiyati wa nabiti shajar sai manzo Allah yace ya Allah ruwan nan ya koma gefen mu amma banda akan mu ya koma kan tuddai tudu-tudu ya koma kan duwatsu ya koma ainihin cikin kuri ya koma inda wato bishiyoyi suke tsirowa amma ya bar kanmu gaba ɗaya shikenan take kawai sai aka ɗauke ruwa sai zama babu ruwa a madina kuma manzala ta sama ya yi addu'a ubangiji subhanahu ta'ala ya amsa wannan addu'a anas bin ya ce fakarar fi shamsi ko na namshi fi sai muka fita muna tafiya cikin rana shi kenan da sati guda ba a ga rana ba da aka yi addu'a Allah ya ɗauke ruwan rana ta fito kuma sai suka kama tafiya a cikin rana to manzo Allah ta sama kaga iya addu'a ne Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna ya Allah ka bamu ruwa Ya Allah ka bamu ruwa Allah ka bamu ruwa har sau uku aka samu wannan ruwan addu'a ta gaba ta roƙon ruwa ita ce Allahumma sfi ibadaka wa baha'imaka wanshur rahmataka wahyi baladaka almayyit wannan kuma hadisin Abdullah bin Umar yace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasqa qala allahumma allahumma asfi ibadaka wa bahaimaka wa anshur rahmataka wahyi baladaka almayyit manzala taslama ya kasance idan zai roki ruwa inji abdullahi bin umar sai yana yin wannan addu'a ne fassaranta shine allahumma asfi ibadaka ya allah ka shayar da bayinka wa baha'imaka ka shayar da dabbobinka don dabbobi ma suna bukatan ruwa shi yasa shi roƙon ruwa ba wai sai in mutane ne kawai suke buƙatan ruwa za a roƙa ba idan mutane ba su da ruwan sha za a roƙi ruwa in mutane suna buƙatan gonakinsu su sha ruwa za a roƙi ruwa idan dabbobi ne ba su da ruwa nan ma za a roƙi ruwa idan zafi yayi yawa aka rasa inda za a shiga nan ma za a je a roƙi ruwa Allah ya kawo ruwa don a samu sanyi duk hanyoyi ne na roƙo ruwa na na na wanda za a roƙi ruwa saboda haka yana ya Allah ka shayar da bayinka ruwa da kuma dabbobinka wanshur rahmataka ka yaɗa rahamarka ko ta ina ya zama akwai ta wato ruwan ya zama ya shiga ko ina da ina sannan wahayi baladakal mayyita ka raya garinka wanda yake macicci domin gari yana rayuwa da mai da ruwa ne kaga idan ba a yi ruwan sama ba lokacin rani za ga duk ƙasa ta mutu ne kawai ko ina a bushe ba tsiro amma ana saukar da ruwa sai ka ga tsirrai ko ina to ta rayu kenan wannan ƙasa ko ina sai ka ga tsiro da wanda aka shuka da wanda ba a shuka ba duka za a gan shi to an raya garin kenan kenan gari in ba ruwa mutuwa yake kasa in ba ruwa tana mutuwa ruwa ne yake raya ta wani hadisin hadisi ne ingantacce sannan sai addu'a'u izara al-matsara to sai addu'a idan mutum ya ga ruwan saman kuma wato ya fara zubowa ya zai yi sai ce Allahumma sayyiban nafi'an Allahumma sayyiban nafi'an wannan kuma saboda hadisin Aisha radiyallahu anha tace manzo Allah ta sama kana izara al-matara qala Allahumma sayyiban nafi'an rawahu al-bukhari tace manzo Allah ta sama ya kasance idan ya ga ruwan sama yana zubowa sai wannan addu'a hadisi ne ingantacce wanda Imam Bukhari ya rawaito shi sai ce Allahumma sayyiban nafi'an fassaran shine Allahumma ya Allah sayyiban ya zama mai zuba da yawa ne nafi'an kuma mai amfani wato wanda baya cutarwa kaga tun daga lokacin da iska ta taso an gaya maka irin addu'an da zaka yi roki alkhairin iskan ka nemi tsari daga sharrin iska. to idan hadin kuma ya fara ruwa kuma to nan ma ga irin addu'an da zaka yi Allahumma sayyiban nafi'a in kuma ruwan kake nema shi ma ga irin addu'an da zaka yi Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna to irin waɗannan addu'o'in su ne wasu malamai da suka yi littattafai sai suka sa musu amalul yomi wa laila wato aikin yini da dare 24 hours ɗinka kullum a cikin addu'a kake da zikiri 24 hours ɗinka tun daga tashinka daga bacci har kai wani baccin har cikin baccinka har ka sake tashi akwai addu'o'in da zaka dinga yi lokaci bayan lokaci shi yasa da suka a hadisin suka yi ta'alifi saboda sai suka sa musa amalul yawmi wal na sa yana da irin wannan ta'alifi da wasu daga cikin malamai aikin yini da dare kowane abu akwai addu'a da ya kamata ka yi da zikirin da ya kamata ka yi a lokacinsa addu'a ta gaba a zikiru ba da nuzulin to abin da ake faɗa kuma in ruwan saman ya sauka me za ka ce shi kuma kafin ya sauka ga abin da za ka faɗa kana roƙonsa ga abin da za ka ce in iska ta taso gashi ana ruwan gashi irin addu'an da za ka yi to idan kuma ruwan ya sauka ya ɗauke fa me za ka ce ga abin da za ka ce mutsirna bi fablillahi wa rahmatihi sai ka ce an mana ruwa da falalan Allah da rahamar Allah sai ka ce ka mun samu fararen Allah rahamar Allah ta sauka haka za ka dinga fara abin da ake gudu a nan karka allaka ruwan da wani abu daban ba rahamar Allah subhanahu wa ta'ala karka ce a ai marka marka ne ai ana ruwa ko august kai august akwai ruwa ka ce wai august ne take ruwa ko ka ce abin nan eh, marka marka ne ko ka ce surfa a surfa ruwa a surfa rana sunoni tauraro ne to karka ko da ubangiji ta'ala ko su zamuna da ya ware yake yin ruwa to karka danganta karka danganta ruwan da waɗannan zamuna din ko akwai su taurari wanda a lokacin su aka ci ruwa karka danganta ruwan ga taurarin a'a ka danganta ruwan ga falalan Allah da rahmarsa wannan shine tauhidi amma in ka kuskura kai wani abu daban ba wannan ba to ka iya asarar imaninka kamar da ya tabbata hadisin Zaid bin Khalid al-Juhani yace manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya mana sallah sallan asubahi a Hudaybiya Hudaybiya wani gari ne ko wani wuri ne kusa da Makka sun je Hudaybiya kafin su shiga Makka sai aka yi ruwan sama da diddire aka wayi gari da ruwa irin har asuba din nan ana yab yab yab sai mazala ta sama sai musu sallan asubahi to da ya musu sallan asubahi mazala Allah ta sama ya juya sai ya fuskanci mutane sai ce hal tadaruna ma za qala rabbukum shin kun san me ubangijin ku ya faɗa kuwa suka ce wallahi wa rasulu ala Allah da manzonsa su suka sani su kan ba su sani ba sai ce to abinda Allah ta'ala ya ce asbaha min ibadi kafirun wa mu'minun bayina sun wayi gari sun rabu biyu akwai kafuri akwai mumini da sababin ruwan saman fa duka ruwan saman ya sauka wani ya ƙara imani da sababin ruwan saman wani kuma ya kafurta ya fita daga addinin musulunci da sababin ruwan saman sai ce fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fa zalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab yace amma wanda da aka yi ruwan saman inji ubangiji ta'ala sai ya ce an mana ruwan sama da falalan Allah da rahamarsa bai jingina wani tauraro ko wani zamani ruwan ba an mana ruwa da falalan Allah da rahamarsa Allah ta lafi ta wannan shine wanda ya imani da ni ya kafulce wa taurari wa amma man qala mutirna bi nau'i kaza wa kaza fa zaka kafirun bi wa mu'minun bil kawkab amma wanda zai ce an yi mana ruwa da tauraron kaza da kaza ya dinga faɗan taurari Wasu ne suka yi ruwan ai tauraro kaza akwai ruwa ai kazan nan akwai ruwa yace to wannan ya sai min ya imani da taurari sai sai je ta da wasu kalmomi ya ta ya fita daga musulunci da haka ruwa falala ne na ubangiji subhanahu wataala shi yasa Allah ta'ala yake ambaton ruwa da falalansa da rahmarsa falala ce Allah shine mai ba wanda ya isa maka ruwa in ba Allah da haka in ma a wani zamanin ana yin ruwan to kar ka manta dai Allah ne mai yin ruwan shi ya zaɓi wannan zamani misali a ce a watan ogos an fi ruwa ko a lokacin marka-marka an fi ruwa ko a lokacin tauraron surfa an fi ruwa to ai Allah ne mai yin ruwa shi ne ya zaɓi wannan lokacin yake yin ruwa da yawa a lokacin to da haka kai kuma ba za ka mai da ruwan zuwa ga wani abu daban ba in kai haka ka masa shirka a cikin rububiyansa. a cikin halittarsa don ba mai yin ruwa sai ubangiji ta'ala in ka ɗauka a koni mai yin ruwa ba Allah ba to kai wa Allah shirka don babu mahalicci sai Allah subhanahu wataala alalahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin halitta da al'amura dunna Allah ne albarkatunsa sun yawaita ubangijin talikai shine mai azartawa shine mai saukar da ruwa daga sama to babu mai yi sai ubangiji subhanahu wataala saboda haka kamai da lamarin kai zuwa ga falalan Allah da ainihin rahamarsa sai ce min adiyatil hai, yana daga cikin addu'an da ake yi in ana neman ruwan ya watsake shine istisqa kaga istisqa neman ruwa a samu ruwan a sha istisha kuma neman ruwan ya ɗauke ai ruwan in ya yawa kuma sai a fita idi kuma sai a je a yi idi na roƙon Allah ta'ala ya kame ruwa ruwa zama masifa don manzo Allah ya yi. yayi Ya yi addu'a an yi ruwa ya addu'a kuma an ɗauke ba za ka ce a to ai rahama ce ya sa a ce Allah ya dauke ta a'a ai in ta yawa za ta iya zama azaba idan ruwan yayi yawa zai iya zama azaba to addu'an da ake yi a lokacin da ake son ruwan ya ɗauke sai a ce Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma alal akami wa zirabi wa Audu awdiyati wa manabiti shajar sai kai wannan addu'a wannan kuma saboda abin ya zo a hadisin Anas bin Mali wanda ɗazu muka karanta wanda manzo Allah ya sallama wani zo ya same shi yana ainihin ya ce babu ruwa akai ta ruwa sati guda wani kuma ya sake samun sa ce ruwan yayi yawa manzo Allah ya addu'a aka dauke ruwan sai gashi rana ta fito to irin wannan addu'an za kai addu'an Allah ya dauke ruwa ka kace Allahumma hawalaina ya Allah ruwan ya zama yana gefe mu ta gefe gefen mu zai zuba wala alaina har ya zama a kanmu ya Allah a ya koma gefe dai ta can gefe inda bai zai barna ba Allahumma alal akami ya Allah ruwan ya zuba alal akami akan tuddai irin tudu na ƙasa haka kaga shi tudun ƙasa ruwa ba matsala ne a wurin sama wa zirabi da kuma duwatsu irin tudu na duwatsu duwatsu haka yaje zuba a can wa butunil audiyati da kuma cikin kori irin koguna da korin nan ruwan ya koma can wa manabiti shajar da matsiran bishiyoyi inda bishiyoyi suke tsira a can cikin jeji ruwan ya koma can to wannan addu'an za ka yi wannan hadisin bukhari na sun karwato shi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi to ruwa in ruwa ya sako za ga wani yana murna wani kuma yana cikin tashin hankali wani da ya ga babban hadiri to tashin hankali ya same shi wato sa ba mai kwari ba ne ko rufin gidansa yana da matsala yana tunanin in ruwan ne yawa to zai shiga uku kuma haka ne ya ga ya tafi da gidaje ya yaye gidaje ya yaye kwano to kaga idan yayi yawan da har irin haka na faruwa sai a roki Allah ya dakatar da shi wani kuma zaka samu gonarsa ba ta bukatar ruwa yana tana kori ne idan an yi ruwan ya yawa sai kaga ruwa yayi barna a gonar ya tafi da amfanin gonar gaba ɗaya ko ya ɗebo wani abu ya zo ya bunne gonar gaba ɗayanta to kaga shi ruwan anan ya zame masa ya zame masa masifa kamar ruwan da aka kwanakin baya mai yawan nan an ce ya tafi ya tafi da gonakin shinkafan mutane masu noman rani wani ma ya yanke ya ajiye saura a zo ya sharbe ya kwashe amfanin gonar ruwa tafi da shi gaba da wasu kuma amfanin shinkafan zo ruwan ya ɗebo ya yi da wani tarkace-tarkace da bola zo ya rufe gonan gaba ɗayanta to kaga wannan mai gonan shi bai ji daɗin wannan ruwan ba ne to wasu kuma kaga murna suke wanda suke kan tudu da sauransu inda bai zai yi bai zai wannan barnan ba to ala'ayi halin idan ruwa yayi yawa ana yin sa yayi ta ya ki ya ɗauke. har gidaje na rushewa to akwai bukatan kuma a fita addu'a Allah ya dauke wannan ruwan Allah ya dauke shi har zuwa lokacin da za a bukace shi du'a ru'yatul hilal addu'an ganin wata in kaga wata ya ya kamata kai Allahumma Allahu akbar Allahumma ahillahu alaina bil amn wal iman was salamati wal islam wat tawfiq tuhibbu rabbana wa tarda rabbuna wa rabbuka Allah mana addu'a kin an ga jinjirin wata wannan kuma hadisi daga hadisin saboda hadisin Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu yace manzo Allah ta sama ya kasance in ya ga jinjirin wata yana yin wannan addu'a Imam Tirmidhi ya rawaito hadisin da Darimi da isnadi ingantacce duk da dai cewa a isnadin hadisin akwai waɗanda ba su inganta ba akwai waɗanda suke masu rauni ne amma idan an har hada an har hada hadisin zai inganta wadda aka haɗa hanyoyin hadisin yana tashi karka je ka ganshi a wani wuri malamin ya ce da'ifi ne ka ɗauka hadisin da'ifi ne a isinadin wannan hadisin inda ya ce da'ifin shine da'ifi an har haɗa su kuma za su iya tashi su zama hadisi hasan ko ma su zama sahihun li ghairihi hasan hasan su zama guda biyu ko uku to wannan hadisin ma'ana abin nan addu'ar fassaranta Allahu akbar Allah shine mai girma Allahumma ahillahu alaina ya Allah ka bayyanar da wannan watan a gare mu bil amni da aminci a wata riwayan bil da albarka wato wannan watan ya kama mana da albarka wato mu shiga sabuwar wata da albarka ko da aminci aminci shine kwanciyar hankali da zaman lafiya wal imani da kuma imani yanzu muna da cikakken imani was salamati da da kubuta daga dukkan wani aibi wal islami da musulunci والتوفيق دكما داتر ولما تحب أبونا كيسو ربنا يا أبنجي موتر باكي ددش wato watan nan ya kama ya ubangiji ya sa ya zama ga katar ne a gare mu mu dinga aikata ayyukan da zaka yarda da mu wanda zai ayyukan da kake so ka yarda da shi wanda zai sa ka so mu ka yarda da mu sannan rabbana rabbuna mahalicinmu wa rabbuka da mahalicinka Allahu shine Allah rabbuna wa rabbuka Allah saboda haka mahalicinka da mahalicinmu shine ubangiji subhanahu wataala ko mahalicinmu da mahalicinka shine ubangiji ta'ala to wannan hadisin ya inganta haka manzo Allah yake wannan addu'a Allahu akbar ce Allah shine mai girma ko to kar ka duba wannan sigatul mubalagan ka ce Allah shine mafi girma to sai a dauka kama akwai wani mai girman kuma wanda ya kusa girman Allah subhanahu wataala shi sai ka bashi fassara mai yanci ka ce Allah shine mai girma kawai don ana maganar girman Allah to ba a kwatanta girman wani ma da nasa Lallai Allah shine mafi girma amma in ka ce Allah shine mai girma shikenan duk wani abu kenan ba Allah ba kankani ne kankani ne to kar ya zama kamar kana kwatanta girman Allah da da girma kamar a ce wallahu alam ayi karatu ayi karatu ya ce Allahu alam sai ka ce Allah shine masani Mm, ba sai ka ce Allah shi ne mafi sani ba in an ce Allah ya fi wani sani ai kamar kana kwatanta iliminsa da na da na Allah ne kuma ba za su kwatantu ba ba za su kwatantu ba wani ya ce idza anta shabbata imra'an za bara'atin ala naqisin kana al-madihu min an in ka kamanta mutumin da yake ƙwararre a bisa wanda ba ƙwararre ba kace wani ya fi wani ƙwarewa to ayyabon da kan ya zama kaman zambo ne ba yabo bane kaman kaman kushewa ne alam tara anna saifa yanqusu qadruhu idza qila inna saifa amba min al-afaq baka ga cewa takobi darajan na raguwa ba idan kace takobi ya fi sanda ba kace wai takobi ya fi yanki abu fiye da sanda to sanda wani kaifi take da shi da za ka kwatanta ta da takobi to haka ne idan an ce wallahu alam sai ka ce Allah shine mai ilimi kwata kwata kane kowa bai da shi kenan ana maganar ilimin Allah ko ma yana da shi bai kai ya kawo ba haka nan Allahu akbar Allah shine mai girma addu'a ta gaba addu'a inda iftari sa'in addu'a lokacin da mai azumi yake cin yake yin buɗe baki in ka zo yin buɗe baki wani irin addu'a ya kamata ka yi ga sanan zahaba zama'u wa tallafi al'uruqu wa sabata al'ajru insha Allah wannan kuma an wato hadisi daga Abdullahi dan Umar yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza afṭara qala ذهب الزمع وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله حديث أبو داود إسنادي وندك حسن haka manzo yake wannan addu'a addu'ar ita ce zahaba zama'u kishirwa ya tafi wabtallatil uruqu jijiyoyi sun yi damshi da ruwa saboda ka sha ruwa zaka sha ruwa jijiyoyin za su yi damshi wasa batal ajaru kuma lada ya tabbata in Allah ya yarda in Allah ya yi ta to haka manzon Allah yake wannan ya inganta isnadin sa hasan ne hadisi ne hasan amma wancan addu'an da tafi shaharar nan isnadin ta ba'ifi ne ita ce Allahumma laka sumtu wa ala riqi afqartu fassaranta ya Allah saboda kai ne azumi kuma akan arzikin ka nake wato ci nake buɗe baki shi wancan bai inganta ba amma ne ya inganta zahaba zama wa talatil uruq wa sabata al ajru insha Allah addu'a ta gaba Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulli shay'in an taghfira li wannan kuma rawaito shi daga Abdullahi bin Abi Mulaika yace ya Abdullahi bin Umar yana yin wannan addu'a idan ya yin buɗe baki yana cewa Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulli shay'in an taghfira li haka yake yin wannan addu'a kuma imam hakim ya rawaito wannan addu'an wanda wasu malamai sun hassana isnadin wannan hadisin kamar ibnu hajar al-asqalani ya ce sahihi ne hadisi ne hasan amma albani ya ya za'afa shi a cikin taqiqin da wa ibnu Mata, sunan na ibnu majah amma dai malam ya shi ma ya rinjar da cewa hadisin sahihi ne shi yasa ya kawo shi a cikin a cikin wannan littafi na amma yana daga cikin addu'o'in Abdullahi dan Umar ne yana cewa Allahumma inni as'aluka ya Allah ina roƙonka bi rahmatika da rahamarka allati wasi'at kulli shay'in wanda ta yalwaci kowane irin abu an taghfira li ka gafarta mini wato bayan kai wacce addu'a zahaba zama'u wa talat al-uruq wa thabata al-ajr insha Allah zaka iya kara da wannan Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulli shay'in an taghfira li ya Allah ina roƙonka da rahamarka wanda ta yalwaci kowane irin abu ka gafarta mini sai kai wannan wato ainihin addu'a din za mu tsaya a nan addu'o'i na gaba na cin abinci ne suna da alaƙa da juna sai ranar lahadi insha Allah za mu ci gaba wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh